Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu ci gaba da jin bayani daga bakin daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, Malama Maimuna Yakubu Muhammad, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Ma Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Malama Maimuna Yakubu Muhammad, Daraktan Hukumar Yaƙi da Ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice, ta bayyana mana irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki AIDS a Najeriya. To a ci gaba da hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru alhikaye da ita ya nemi sanin shin yaya hukumar naka take tunkarar fahimtar da kusan mutane miliyan ɗaya da da aka ce sun kamu da ƙanjamau amma kuma ba su san cewa sun kamu da cutar ba. Wannan kiyasin da muka yi a lokacin ba kowa ba ne da yake tafi a titi muka ce zo a gwada ka a ɗauki jininka kuma mutane a lokacin ba sa san ma a gwada saboda ba sa ma san cewa suna da cutar idan mutuwa ta zo kawai su mutu. Amma yanzu da muka ga a cewa mutane sun karɓi fitowar a wannan shekaran tattaunawa da shi shugaban ƙasa ya da gwamnoni muka zo kuma da plan ɗin da za mu yi inda za mu samu a gwada mutane kamar miliyan tamanin daga bana zuwa eh, baɗi za mu gwada kamar wajen miliyan tamanin wanda yake daga cikinsu mu tantance suwa suke neman taimako ta magani daga nan kuma a alkawarin da muka samu da gudun gwamnati za su ga ƙara kuɗin da ma mu kai kowane shekara ana zuwa har ana karkara to yanzu yadda dai muka fara shine idan mun je gwajin wannan cutar ba ma gwada ta ita kaɗai kamar za a ce kamar eh, gwajin lafiya muke zuwa yi yanzu a karkara saboda za mu gwada ka muga ko kana da ciwon siga ko kana da hawan jini ko idan ka ciwo ko kuma kana da ita ciwon sida duka dai a guri daya idan wanda muka samu suna da ciwon sida sai a tura su asibiti idan kuma da suke da hawan jini su za a ba su magani kuma a tura su asibiti saboda bincike ya nuna cewa mutane ba din wannan cutar suke ba ita kanta kwayar cuta ake mutuwa ba saboda idan ta karya garkuwan jikin duk wata cutar da ka kama sai a darsa ba magani saboda haka shi sa muka ce to in za a yi gwajin cuta a gwada da waɗansu cututtukan da ike suke mutane illa a jiki ka gani saboda haka yanzu kyamar ma kuma muna so ne mu rage kyamar da ake musu idan ka zo gurin gwajin ba kawai saboda ita cutar sidan ka zo yi ba ka zo ne a gwada ka saboda waɗansu cututtukan sai a iya samun kana da wasu cututtukan baka da sida kuma sai a samu kana da tasidar kuma kana da wasu cututtukan cututtukan saboda haka taimakon da za a baka sai zama taimako ne wanda yake ba taimako ɗaya ba za a tura ka asibiti ne a ce kana da hawan jini kana da ciwon siga kana da kuma sida saboda kada kada idan mun baka magani in ba a baka maganin sauran cututtukan ba aka baka na ita HIV sai ba za ta maka magani ba saboda baka da garkuwan jiki hmm. saboda haka wannan shi yasa yanzu muka canja sallo a wannan matakin tunda mun taho mun tafiyar tamu ta zo inda mun tabbatar cewa duk abin da aka kai karkara za su karba saboda mutane da kuma za ka ga cewa idan mun je karkara ga mutane suna ta tururuwa saboda za ka ga su ce ko kuma cutar ta kashe musu wane ko ta kashe wane wane ma bai da lafiya saboda haka gaskiya garani a duba jini na a gani ina da ita in san cewa zan je asibiti in sha magani to abin da gwamnati ta saka a kasa yanzu kenan kowane shekara za mu dinga eh, gwaji mu gani cewa an kai matsayin da yake a kowane karkaran ma akwai yadda za a je a gwada mutum. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likitan ina fatar kana lafiya. alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen halit ayuba katsina inkiya safiyanu bature a akwatin gidan waya goma sha uku a can katsina jihar katsina to wannan malami ya ce shin gaskiya ne yawan tunani wai yana jawo ciwon olsa gyambon ciki kenan <laughs> to likita wannan canfi ne ko gaskiya ne san wani lokaci damuwa in mutum na damuwa da yawa eh. damuwa da yawa wani lokaci aka ce in mutum na damuwa da yawa akwai abubuwan da in suka na damuwa da yawa sukan wani kamar ruwan acid ɗin da ke cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan nika karuwa to damuwa da yawa kan sa wani lokaci in dai kana damuwa kuma jikinka Allah ya mai samun ulcer ne to za ka same ta hajiya. To, to, batun shi dai gaskiya ne cewa yawan eh. damuwa din yana sa ulcer. Ne eh, shi yasa ai ke koma damuwa da da wahalolin abubuwa da ke damun mutum yana kullum kana tunanin su shi yasa dan ma har wadansu ma in abin ya tsare yakan kama su har hawan jini ma hajjiya subhanallahi da shi yasa aka ke akan ce mutum in kana abubuwa ka rinka dan samu wuri da za ka dan huta ko ka motsa jiki yanda zuciyanka zai zai fita daga waɗannan abubuwan da suke damun ka to a baya ga wannan damuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ulcer din to baya ga wannan kuma me ke kawo ulcer also yawanci kin akwai shi wannan waɗansu abubuwa kuma da muke ci kuma waɗansu yadda Allah ya su cikin yan dai yadda Allah ya su kenan lokaci ƙwayan cuta suna shiga cikin da sauri haka to nan ƙwayan cutan takan sa gyamban cikin shi kuma wannan gyamban cikin shi ke kawo nan ausu ɗin ai hajiya. to ga da alama dai ana fama da wannan matsala to ya ake jinyan ulcer. to yadda ake jinyan ofis ɗin kin san da yadda ake mutane sai a ba su maganin da zai rage shi kin abin da ke ƙara tsananin acid din akwai abu kamar acid a cikin cikin cikin dan adam eh. yanda ake jinyar su shine dole ka samu maganin da zai rage shi wannan tsananin acid din kuma kin san masu bincike sun nuna kuma akwai wani ƙwayar cuta kamar bacteria da ke kawo shi ma da wannan ruwa din to in dai jinyar shi dole a ba mutum maganin zai kashe wannan kwayan cutar kuma rage tsananin shi wannan ruwan acid din to in jinya ana ba mutum magani kamar kala uku zuwa kala hudu dole a ba mutum magungunan nan haka in inda aka ba mutum ɗaya ne zai rage tsananin ne kuma sai ya dawo kuma wannan hudu din aka ba mutum dole ya sha shi a lokaci guda dole ka sha shi a lokaci guda akwai wani ɗaya wanda ka sha na mako biyu akwai su wanda an baka dole ka sha kamar mako uku zuwa wata ɗaya ko da ka ji sauki ka ci gaba mutum dole mutum ya sha shi har ya lokacin da likita ce ya sha su. to a saboda haka ina ganin ba a jinyan yadda ya kamata shi yasa galibi zaka ga yawancin mutane ana ta yawan rubuto mana wasiƙu game da wannan ciwon olsa ɗin kuma eh, ka sha bayanin cewa magungunan da za a bayar dole ya hada da maganin kashe kwayoyin cuta da ake ce ma antibiotics ko? Eh, to wannan kuma dole yawanci kin san yadda muke a gida kawai da mutum ya ciwon ciki sai ya sha ko wani um, eh, um, irin mix alba da sauransu mutum ya je sha wanda zai rage tsanin ciwon ciki to yan nan kasashen ma wani lokacin inda ana tsammani ka dole sai an je an bin an ibi abin bayan gidanka da abubuwa a duba a tabbatar me ke cikin ciwon nan kwayan cutan sannan a baka maganin da ya kamata dole a yi waɗannan domin yawancin mutane a gida sai su sha magani zai rage tsananin su amma don sai ya dawo eh to an aka ba mutum magungunan da ya kamata ya sha an kai sa yana iya mawarkar da kai ga baki ɗaya. to Allah ya sa a dace amin amin to har yanzu muna katsina to hajiya da katsina da kuma can daura wato makwabciyar katsinan kenan eh, <laughs> to su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa to Wasikar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce wai yara wai su suka fi yin shakuwa. Kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauƙi. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir misbawu Daura. Shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa. har yanzu dai masu ilimin kimiyya hajjar tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa kin sun tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin san akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm to wani lokaci domin wani dalili yadda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum ya sa mutum su mashi kuwa din nan haka hajjar to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yadda yadda malam ya ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan bashi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikenin sa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa hmm. eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake ko dai shi. a kowa na iya shakuwa hajiya in dai ba ba yara kadai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci kan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajjia. A to me yasa na yaran ya fi yin tsanani? Eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajjia saboda haka ma akwai waɗansu yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kamar waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiya nan da na magana. Eh. Wani lokacin sankaran ta ya kama yakan sa kamar a nan ƙasar yau akwai kwanakin bayan wajen yarinya tana shakuwa na wurin watanni ma. aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa suke eh, wannan. Inda yaro ya eh, ko lokacin na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin ah, ya duba ba kowane likita za a kai yaro wani. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Adam. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.